sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke cikin unguwar kukorod a cikin babban birnin sokoto inda insha allahu ta'ala za mu ci gaba da gabatar da karatu a kowane sati karatun wani muhimmin littafi mai daraja wanda ɗaya ne daga cikin daɗaɗɗin littattafan nan da sun wuce shekara dubu da wallafawa littattafai guda shida waɗanda malamai ke mataki da kutubu sita wato littafin sunanul ba na imamun nasa'i da fatar allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora a cikin karatunmu gabanin azumi inda muka kwana ko kuma inda muka tuke karatunmu shine hadisi na 497 a tawon nuskar wanda a yau da yarda Allah za mu tashi 498 wanda malam ya tunka babi kamar haka babu ta'ajili zuhuri fi safar a أخبرنا عبيد الله بن حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حمزة الآئزي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر فقال رجل وإن كانت بنصف النهار قال وإن كانت بنصف النهار mala ce babu ta'ajilin zuhuri fi safar babin da ke bayani akan gaggautar da sallar al-zuhur a hali na tafiya mun san da cewa addinin musulunci addini ne mai sauƙi wanda dukkanin shari'o'in musulunci shari'o'i ne masu matuƙar sauƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna hadha din yusrun lalle wannan addini sauƙi ne ko babu wanda zai ƙoƙarin ya tsananta addinin ya sami shi wahala ya tsaurara cikin addinin na illa galaba hufaci addinin ya buwaye shi haka al'amari yake banu isra'ila sun kasance idan fitsari ya taɓa jikin ɗayansu to za su sa cingaro su yi ta gogewa su yi ta gogewa har sai jini ya fito idan ya taɓa tufafinsu za su sa wani abu ko almakashi haka su yanke daidai inda ya taba sa'an nan su yi dashi kun ga shari'a sun mai wahala ce ko muku a tamu shari'ar sai aka ce a sa ruwa kawai a wanke ko kuma a samu wani abu kawai a goge ainihin fitsarin daga jiki shi ya yayi kun ga shari'ar mu shari'a ce mai sauƙi. to yana daga cikin sauƙin shari'ar mu yalwatawa ga lokutan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu lokacin kowace sallah kasancewar sallah ita ce mafi girman ibadodi ga baki daya ita ce a azamul ibadat babu wata ibada wadda ta kai girman sallah ita ce mafi girma ita ce ta biyu a cikin waɗannan gimshikan ko kuma in ce shika-shikan musulunci guda biyar sa'annan allah maɗaukakin sarki ya yawaita ambaton sallah a wurare da dama cikin alkur'ani har ma yana ƙyace ga waɗanda ba su yin sallah idan sun shiga wuta sai a tambaye su masalakakun fi saƙar wani ya shigar da ku a cikin wutar sakara. sai su ce ƙalu sai su ce mi lam na kuminal musallin mun shiga wuta ne domin ba mu kasance cikin masu yin sallah ba ashe kun ga sallah tana da daraja kwarai ko to kowace sallah tana da lokacinta sa'an nan kowane lokaci an yalwata shi ga kuma lalurori waɗanda suke iya gittuwa su ɗauke lokacin sallah daga lokacin da aka san shi zuwa wani lokaci misali kamar bacci ko komantuwa idan mutum ya mance bai sallaci a zahar ba ya kai har goma na dare idan ya tuna ko kuma ya kasance ya yi bacci to Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke lokacin azahar ɗin nan nashi shi kaɗai ya kai mishi shi ƙarfe goma na dare sai ya sallace ta da kai da kai ta cikin lokaci da shi duka ɗaya kuke kun ga irin rahamar da ke cikin shari'ar musulunci ko akwai hadisi yana cikin sahihul bukari sa'an yana cikin sahihu muslim imamu malik ma ya ambace shi a littafin muwatta hadisi ne ingantacce babu ko shakka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan hanya ya dawo daga wani yaƙi sai dare ya musu a cikin daji zuwa ga wani rafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu sauka nan mu huta sai mu kwanta saboda wahalan tafiya idan gari ya waye sai mu tashi mu ci gaba da tafiya annabi ya kwanta cikin rafin tare da sahabban shi sai dai ya wakilta bilal ya ce ya bilal na subha ka yi muna kiwon asuba ka kiyaye muna idan asuba ta yi sai ka tayar da mu domin mai sallah ba, kaga kama wanda ke sa ringin ne ko domin ya tayar da shi sallah ba. to ana haka bilal ya miƙe yana ta nafilfili sauran musulmi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kwanta ana cikin haka iblis ya shigo ma bilal mun san iblis yana zagayawa cikin jikin mutum ko ina ko inna shaitana ya jiri min ibni adama majarar dami babu wata jijiyar jini face shi ɗan na iya shiga cikin ta ya ratsa ya shiga ko ina cikin jikin mutum sai ya sanya mishi bacci sai bilal ya kwanta ya ta bacci babu wanda ya farka daga cikin mutane har rana ta fito ga rana ta fito sosai sai zafin rana ta yadda wasu mutane aka miƙe kuma ga annabi bai tashi ba aka ce to ya za a yi aji a tadda annabi su kuma sahabai suna tsananin girmama annabi kowa yana tsoron ya ce ya ci ya tashi lokacin sallah ya yi saboda irin girma da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam a gurinsu to sai umar alfaruk allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yadda sai ya wata dabara sai ya bari da ƙarfi waɗanda waɗannan barin sai suka tayar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya miƙi ya duba ya ga gashin rana ta fito duka sauran musulmi hankalinsu ya tashi ba su san kuma wani irin hukunci ne allah zai kawowa ba bilal da aka sa kiwon asuba shi ma ya rude sosai yana ganin ya aikata babban laifi li'anna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabban shi umarni ya ce mu ɗaga daga cikin wannan rafin ya ce lalle wannan rafin cikin shi akwai shidan iblis yana sauka cikin wannan rafin gida ne ne don haka mu ɗaga daga nan mu tashi mu koma wani guri aka canza wani guri aka yi alwala aka yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai duk wani bawa wanda bacci ya ɗauke game da sallah ko kuma mantuwa ta ɗauke game da sallah bai sallah ba to ya sallaci wannan sallar lokacin da ya tashi daga bacci ko kuma lokacin da ya tuna in mantuwa ce sannan wannan lokaci shi an lokacin sallar shi gare shi don haka an ɗauku su bahim lokacin su bahim an halarto masu annabi sallallahu alaihi wasallam da shi suka yi sallah wadda take daidai da wanda ya sallah a lokacin ainihin asuba gabanin rana ta hudu kun ga yadda shari'ar musulunci take da faɗi ko sai annabi ya ce lalle bilal iblis ne ya zo yana ta lallashin shi kamar yadda uwa take lallashin ɗa tana ɗan ainihin yi mishi dubara har ya bacci ko to haka iblis ya yi ma bilal har bilal ya yi bacci so kun ga irin yadda shari'ar musulunci take an fahimta ba ta tsaurarawa ga komai duk lokacin da ka ji tsauri ya yi yawa ga al'amari to ka bincika yana da wahala wannan tsaurin ba daga malamin ba ne domin ita shari'a musulunci ba ta da tsauri Lallai alama ta nuna malamin ya sana shi ra'ayi ciki an gane wannan allah ya sanya ma kowane al'amari mafita cikin addini to wannan babi yana magana ne wanda a zahar ta kama a halin na tafiya ya sauka a wani gari ila cikin mota misali ka sauka ila funtuwa daidai lokacin zahar ya gabato sauran kaɗan lokacin a zahar ya yi to ka samu ka yi alwala ka sallaci a zahar ɗinka a wannan lokacin in ma kana iya jam'u ta in ka sallaci zahar, kun ga lokacin la'asar bai ba ko to kana iya ka sallaci la'asar Allah zai ɗauko lokacin la'asar ya kawo maka shi ka sallaci la'asar sa'an nan ka ci gaba da tafiyarka akwai hadisi Anas bin Malik kuma wanda ya ce kana iya jinkirta azhar din ka batta sai kusan lokacin la'asar sai ka sallaci azahar kana kammalawa la'asar ta sai ka sallaci la'asar kun ga yadda musulunci ke ta ƙoƙarin sauƙaƙa al'amura ko wanda irin wannan shi ake kira jam'u ta jam'u game salloli tare da jinkirta ɗaya daga cikin su ya zamanto a sallaci ta ƙarshen lokacinta Allah maɗaukin sarki ya taimake mu shi yace ce babu ta'ajilin zuhuri babin gaggautar da sallar azahar fi safari a hali na tafiya yace na ubaidullah ibn Sa'idin, malamin mu wanda ake kira ubaidullah dan sa'id ya ba mu hadisi yace haddasana yahya ibn sa'id shi kuma yace yahya dan sa'id ya ba mu hadisi an shu'ubata shi kuma yace daga shu'uba dan hajjaj qala haddasani hamzatul aizi yace wani malami da ake kira hamza al-aizi ya bani hadisi ƙala ya ce sami sami'tu anas ibn malikin shi ko ya ce na ji anas ɗan malik wanda anas ɗan malik sahabi ne an gane ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka amsu hadisai masu yawa ga hannunsu anas ɗan malik yana da hadisi da ya ruwaito ga annabi hadisi ya fi dubu Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwar shi har sai da ya kasance ya karantar da ilimi mai yawa ga al'umma dama annabi ya mishi addu'a ya ce ya Allah ka tsawaita rayuwar shi ya Allah ka bashi ka yawaita mishi iyali ya Allah ka bashi arziki ya Allah ka sa shi aljanna ya ce to Allah ya karɓa waɗannan addu'o'in saura ɗaya ina fatar kuma Allah ya karba min ita kamar yadda Anas dan Malik yake faɗi yace annabi ya ce ya Allah ka bashi arziki sai kasance sai a tunka hadari garin madina mutane na dibewa ruwan sama ruwan sama sai a yi ruwan daidai bakin gona anas ɗan malik kawai saboda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kunga shi manomi ne annabi ya roƙa mishi arziki to gashi ruwan sama nashi na kai ne ake mishi ya ce ya Allah ka yawaita mishi iyali anas Dan malik ya ce iyana waɗanda na haifa suka mutu gabanin mutuwa ta waɗanda na turbuɗe da hannuna ya ce na turbuɗe ɗari da ishirin to balle nawa ara yake nan an fahimci wannan sannan Allah ya tsawaita rainai anas ɗan malik sai da ya zarce shekara ɗari a duniya sai da ya zarce ya yi wa fati hijira na da shekara tasa'in da uku wasu malamai suka ce tasa'in da hudu to tasa'in da uku shine mafi inganci wanda ya yi wa fati wannan shekarar baɗi aka haifi imamu malik mukalla mu gani ya ce to sauran aljanna ya ce to yana fatar Allah ya karbi addu'an nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana fatar ya samu aljanna Allah maɗaukin sarki ya samu aljanna ga baki ɗayanmu to anas ɗan maliki ya ƙulu yana cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ya zamo ya kasance iza nazala manzilan idan ya sauka a wani masauki ya sauka wani gari ko cikin daji wani masauki haka to sai lokacin azahar ya gabato to ba zai tashi ya kama tafiya ba sai ya sallaci azhar sa'an nan ya ɗauki tafiya shine ce lamyar ta hilminhu bai ainihin tashi yayi tafiya daga wannan gurin ya miƙe ya ci gaba da tafiya hatta yi salliyar zuhura har sai ya sallaci azhar ka sauka wani gari wuraren sha biyu na rana to kada ka ci gaba da tafiya ka zauna har sai lokacin da ka ga azuhur ta gabato farko farkon lokacin azahar sa'an nan ka sallaci azahar sai ka ci gaba da tafiyarka faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ma'anas bin malik wa in kanat binisfin nahar eh annabi na aikata haka koda ya kasance a tsakiyar yini ne nisfin nahar sadda inuwa tana tsakiya eh, rana tana tsakiya ko sadda za ka ga inuwar ka bata kwanta ba tana ka. to ko da ku ya kasance a irin wannan lokacin ne annabi zai sallaci a zuhur sa'an nan ya ci gaba da tafiya kun ga lokacin ta bai idanu nuna ba ko wa in kanat bi nisfin nahar yace lalle ko da ya kasance tsakiyar yini to annabi zai sallaci a zara sa’an nan ya miƙa ya ci gaba da tafiya Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mali ce babu ta ajilin zuhuri fil bardi a kabara na ubaidullahi ibn sa’idin ƙala haddasa abu sa’idin maula bani hashim ƙala haddasa na khalid ibn dinarin abu khallata ƙala sami ito ana sabna malikin ƙal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iza kanal haru abrada bis salati wa iza kana albardu ajjala malace babu ta'ajilin zuhur babi mai bayani akan gaggautar da sallar azhur fil bardi a lokacin sanyi lokacin sanyi ko kuma in ce hunturu an fi son a gaggautar da azara a yi ta farkon lokacinta amma lokacin zafi sadda rana take take wato an fi son a jinkirtar da azahar har sai gari ya dan fara sanyi an gane wannan ta yadda wanda duk ya sallaci azahar bai ma da bukata ya fita masallaci zai zauna ɗan kankanan lokaci a sallaci la'asar sai ya fita maimakin ya zo ya sallaci azahar ya baro gida cikin rana ya zo ya sallaci azhar sa'an nan ya koma an jima kaɗan kuma ya dawo ya sallaci la'asar ya koma musamman irin mutanen da ke cikin ƙasashen larabawa ɓangare hijaz waɗanda suke da tsananin zafi ma'aunin zafinsu wasu lokuta yakan wuce 45 degrees celsius mu kalla mu gani wanda 45 degree celsius temperature ce ta denaturation of protein ko wanda idan mutum ya samu irin wannan yanayi yana ma iya ya mutu kai tsaye to su suna da tsananin zafin rana saboda suna tsakiyar duniya ko kuma in ce kusa ga tsakiyar duniya mu kowa ba mu kai zafin su ba sannan akwai wuraren da kusan masu ko zafin babu kwata-kwata kullun sanyi ne wuraren north pole da kuma south pole inda kankara ce dare da rana suna iya bambanta lokacin hunturun su ne da lokacin bazara idan aka bar Hisu su kankara amma kuma garin lokacin zafin shi ya fi lokacin hunturun mummu a nan ya fi wannan lokacin sanyi haka allah maɗaukin sarki ya halicci duniyar shi akwai wani gari a cikin libya ko wani guri da ake kira a Zaziya? wanda wannan gurin yana cikin mafi zafin wurare a duniya inda temperature wani lokaci ma tana kai 52 degree celsius ma'aunin celsius 52 wanda duk zafin da ake yi munan aka ji an ce 39 40 41 42 ko to su har hamsin da biyu ana kai wanda da za ka yi tsaye minti goma cikin irin wannan ranar da za ka mutu kai tsaye akwai wani guri can cikin wuraren ƙasar chile cikin amazon forest wanda shi ma yake da tsananin zafin rana ga shi ko ruwan sama ba a yi musu an shekara ɗari ba a yi musu ruwan sama ba sai shekara ta 2016 sa'an na aka yi musu ruwa wanda su ba saba ganin ruwa ba sabili da haka mutum ɗari nan mutu cikin ruwan wasu sun ji tsoro menene ake zubowa daga sama sannan babu magudanayen ruwa don haka ruwa suka yi musu ambaliya suka kashe eh, mutum ɗari wanda mu yana da wahala ruwa su kashe wani ko to su ba su saba ba dattijo ɗan shekara saba'in sai ce maka bai taɓa ganin ayin ruwan sama ba har da allah ya halicce shi to haka yanayin yake su ma wannan gurin suna da tsananin zafi temperature sai ta kai 50 degree celsius 48 degree celsius wanda dole mutane su koyi. idan ka fito ka ci gaba da tafiya ciki to ba tare da wani bata lokaci ba kana tafiya za a ga ka faɗi sai batun mutuwa sa'annan duk da dabbobi waɗanda suke rayuwa a wannan gurin za ka ga yadda suke ba irin dabbobinmu ba ne macijinsu ba irin namu ba ne kai kadangare wannan ba irin namu ba ne fatar shi ba irin fatar kadangarenmu ba ne allah ya halice ta don ta iya jure mazafin wannan gurin don haka abu ne mai matukar faɗi dai to a lokacin hunturu an fi son a jinkirta sallar azahar shine mala ya tunka babi babu ta ajilin zuhuri filbardi babin gaggautar da zahar a lokacin sanyi Ya ce a yace na ubaidullahi ibn Sa'idin, babban malamin mu ubaidullahi dan sa'id ya ba mu hadisi Haddasa na abu sa'id maula bani hashim ce wani malami da ake kira abu sa'id wanda maula ne maula shine yantaccen bawa na bani hashim wani dangi da ake kira banu hashim haddasa na khalid ibn dinare shi kuma yace wani malami da ake kira khalid dan dinar ya bamu hadisi yace abu khaldata wannan khalid bin dinar alkunyash ita ce baban khalda an gane abu khalda baban khalda kala yace sami'tu anas ibn malikin naji anas dan malik Allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yadda ƙala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance iza kana alharru idan zafi ya kasance lokacin bazara yayi bazara ta take sosai to a bare da bi salati yana sanyayawa ga sallah sai ya jinkirta har zuwa a jima daidai gari ya ɗan sanyi an gane wai za kana bardu idan ku sanyi ya kasance lokacin hunturu to jela yana gaggautar da sallah a zahar ba ka kowace sallah da yadda aka fi so a yi ta akwai wadda ake jinkirtawa saboda wani yanayi akwai wadda ake gaggautawa saboda wani yanayi misali kamar sallar isha'i wadda mun san daga ɓacewar shafaƙi wannan gajimaren da ke ga sama jajaja wanda idan ka duba yamma za ka ga wannan jajaja a sama da ya ɓace to lokacin sallar isha'i ya fara wannan lokacin sallar isha'i zai wuce har ya kai wuraren ma sha biyu ko ɗaya na dare duka lokacinta ne to annabi ya fi so a jinkirtar da isha'i misali a kai ta sha ɗaya na dare ko sha biyu ta yadda da an sallace ta sai a koma a kwanta maimakin bayan an yi sallar isha'i a koma a yi tafiyar tafiyar cikon ana yawace yawace da sauransu sau da an yi sallar isha'i sai zama ƙarshen aikin da ka aikata shine sallar isha'i sai a je a kwanta to amma saboda sauƙin da ke ga shari'ar musulunci idan annabi kuma ya ga sahabbai sun yi saurin taruwa sun cika masallaci yana gani ga alama suna son su yi sallar ta isha'i kowa ya koma gida to sai ya gaggauta musu da sallar to amma in zaɓin ran shi ne to ya fi son a jinkirta wani lokaci annabi ya yi sallar isha'i ya jinkirta ta ta kai matuƙar dare sai ya fito sahabai suna kallon ah to yau sallar isha'i din kuma haka aka mayar da ita sai annabi ya ce hula lawaqatuha lalle wannan shine lokacin sallar isha'i wanda aka fi son a sallace ta laula an ashuka ala ummati ba don kada in tsananta ma al'ummata ba da na ce ma kowa ya sallaci isha'i a wannan lokacin kun ko gan mu sai haga ana gawo magariba isha'i ma ba ta yi ba ladanin bai ko zo ya duba ya ga babu shafaki ba babu wani abin sai ka ji kawai ya ya kiran sallah a taro a yi sallar isha'i bayan an gama sallar isha'i wanda ke zuwa wajen zance wajen wata budurwa ya ji a yi ta zancen duniya a ji a yi ta yawace yawace sai ya zama ƙarshen aikin da ka aikata a cikin dare shi ne zance da wata budurwa kaga idan ka mutu aka diba ƙarshen aikin da ka aikata kaga akwai matsala an gane wannan duk da mala'ikun da za su ɗauka ranka idan suka zo suka ga ƙarshen aikin da ka yi kana nan tare da budurwa kana faɗa mata ai na fi son ki bisa ga kowa na fi son kaza kaza kaza kun ga irin haka 'yan za su ɗibara sai su fisge shi da ƙarfi akwai wani saurayi wanda ga azumi na bamu mu misali shi ko ya ɗauka waya yana yi da wata budurwa yana faɗi aiki fi kowa kyau duniya na fi ai na son ki dan kwalin ki ma ya fi mini duk matan duniya ga ki kyakkyawa ga ki fara ga ki kaza ga ki kaza ashe uwa tana nan na kallo ne ta rike baki yoshi dan ya zama profesa haka yana dubawa haka sai ga uwar shi sai canza magana a ah, wani da Allah hand out din nan ya za a yi in same ta ce ci gaba da abin da haka na ji ka gado ka yi ni haka tuna min da da gado ya ga oba ne shi ma haka oban ya yi ci gaba da cewa babul ibradi bi zuhri idza shadda haru أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم ما لك باب الإبراد بابنا ainihin sanyayawa bizuhuri ga sallar azahar izashtar da haru idan zafi ya tsananta in zafi ya tsananta a jinkirta sallar azahar har sai gari ya dan fara yin sanyi-sanyi sa'annan a sallace ta an gane wannan ya ce a kabara na ƙutai batun sa'idin babban malaminmu da ake kira ƙutai ɗan sa'id ya ba mu hadisi kala haddathana laisu shi kuma ce laisu dan sa'id ya ba mu hadisi an ibn shahabin shi kuma yace wani malami da ake kira al abu abdullahi ko muhammadu ibn shahabin az-zuhri an gane wannan ya ba mu hadisi an ibn al-musayyab daga shi kuma daga sa'idu dan musayyib waɗanda duka waɗannan manyan malaman hadisi ne gimshiƙai shi wancan muhammadu da muslim bin ubaidillah bin abdullah ibn shahabin az-zuhri yana daga cikin manyan malaman imamu malik kuma na yi ta ambatawa wannan shi ya fara rubuta littafin hadisi a tarihin duniya ga baki ɗaya awwalu jami'ul hadisi wal asar ibn shihabin amirul lahu umar shine ya fara rubuta littafin hadisi malami ne mai kwakwalwa wadda ta wuce misali da radda aka fara ɗauko mishi ƙur'ani ya duba cikin kwanaki tamanin ya haddace alƙur'anin kwata-kwata shi kuma ya karɓo daga sa'idu ɗan musayyib sayyidu tabi'in wanda wasu malamai suka ce da an cire sahabban annabi cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to babu wanda ya kai darajar sa'idu dan musayyib da an cire sahabbai tabi'i ne to babu wanda ya kai darajar shi wasu malamai suka ce a'a shine na biyu akwai wani malami da ake kira Waisul qarni suka ce shine na farko wanda yayi lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai bai ga annabi ba idan kai lokaci da annabi baka ga annabi ba to ba sahabi kake ba sai a ce kai muhadaram wani nau'i ne na tabi'i da ake kira muhadaram to kana cikin muhadaramun waɗanda sun lokaci da annabi amma ba su gan shi ba kuma shi annabi bai gan su ba ba su zauna tare da annabi ba an gane wannan domin mahaifiyar yake manoma ya ce mata to zan je in ga annabi don in kasance cikin sahabbai ne sai ta ce to idan ka tafi ka bar ni wa zai kulawa da ni ga noma ya ɗauko kyau ka tsaya ne sai ka yi da gama noman sai ma mahaifiyar shi ɗa'a ya gama noma ya taka ya je garin madina ya tarar da annabi sai aka faɗa mishi ya annabi yanzu kwana kaza da wafati ne kun ga da'ar mahaifiyar shi ita ta hana mishi zama sahabi ko to a shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labari akwai wani mutum wanda ake kira waisul karni wanda yana daga cikin tawaga ta ƙasar sham wanda ya so ya kasance sahabinka to amma sai mahaifiyar shi ta dakatar da shi domin ya mata hidima ya mata da'a to saboda girman da ke ga da'ar mahaifiya ka ba su habbanka labari ya annabi duk wanda ya ga uwaisu ya faɗa mishi cewa annabi ya ce ɗan aljanna ne ya koshi gogarin madina sai ga umar alfaruk ya gan shi yana sallah cikin masallaci yadda bai siffofin shi yadda duk yadda annabi ya describe nashi yadda annabi ya suranta shi ya gane shi ne ya ce kai ne uwai karni ya ce ni ne ya ce to annabi ya ce a ce maka dan aljanna kake sannan na biyu da duk abin da ka roƙi Allah Allah zai karba ya ce to ni ku wallahi zan ci kwallaka sai ka roƙa min Allah ya gafarta mini to haka al'amari yake to daga sa'idu dan musayyib an abi hurairata daga abu huraira qal inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce izashtaddal harru idan zafi ya tsananta fa abridu anis salati to ku sanya ya game da yin sallah bi ma'ana ku jinkirta sallah sai ta dumfari lokacin la'asar sallar azahar, sai dai ba an ce ku yi ta cikin lokacin la'asar ba abinda aka ce ku yi ta a ƙarshen lokacinta an gane ta yadda lokacinta na ƙarewa la'asar na ainihin farawa ya ce fa ina shiddatal hari lalle tsananin zafi min faihi jahannam yana cikin hucin jahannama idan rana ta take ta yi tsananin zafi to yana cikin hucin jahannama ya jahannama ke huci malamai suka ce wannan babu shakka yana daga cikin al'amarin da Allah maɗaukakin sarki ya kan shi da sani abinda ɗan adam ya sani rana wani dunkule ne na wuta ba kamar dutse take ba yadda ka sa harshen wuta take idan ka sa hannunka cikin harshen wuta kana jin ka taɓa wani abu to haka rana take tana da tsananin zafi sannan tana da wani mai da ake kira hydrogen wanda shine ke reaction nuclear fusion wanda yana cikin radioactive reactions ko kuma ce nuclear reactions wanda ke samar da wannan zafi da haske da kuma sauti mai ƙara rana tana fitar da zafi wanda zafi yana isuwa gare mu ko tana fitar da haske hasken na isuwa gare mu to tana fitar da sauti sautin bai isuwa gare mu saboda tsakaninmu da rana akwai wani bagiri wanda babu iska shi kuma sauti bai iya tafiya sai cikin iska don haka da sautin ya kawo daidai wannan bagiren wanda wurin is baku to sai sautin ya yanke mu ba mu je shi da Allah ya saka sautin mu ji shi to da ya rude muna kunnuwa babu wani bom da ake dasawa a duniya wanda ya ƙare shi da sai kaga tagogi na faffashewa fankoki na faduwa saboda wannan sautin tare da cewa tsakaninmu da rana akwai kilomita miliyan 148 wannan ranar haka take tana da zafi can cikinta 20 million degree celsius sannan gefe-gefenta yana da zafin 6000 degree celsius don haka tana da tsananin zafin gaske don shi ne zafinta ke iya isuwa zuwa gare mu to wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tana da connection da jahannama da haka duk lokacin da ta hura irin mugun zafin nan wanda idan kana tafiya zaka ji kamar ana gasa kafafunka ko idan kana bisa mashin zaka ji kamar ana feso maka wuta ga kafafuwa mun san irin lokacin ko ba mu daɗe da wuce lokacin ba to jahannama ce ke huce. domin yadda lamarin yake a wani hadisin wanda shine mafi cikar bayani bisa ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jahannama ta kai ƙara ta kai kuka ga Allah tana cewa ya rabbi a kala ba'adi ba'adan ɓangare na yana canya bangare saboda irin zafin da ke gautar nama, da yadda take so a sa mata wani abu ta ƙone gashi kiyama ba ta yi aka sa 'yan wuta ba to sai ɓangaren wuta ya rika ƙona bangare ku diba wuta ta ƙona wuta saboda zafin jahannama don shi ne idan za a shiga jahannama ba da irin wannan jikin namu ake shiga ba domin wannan jikin namu ba zai iya ima azabar da ke cikin jahannama ba za a girmama mutum ya yi girma matuka, hauren shi sai ya yi girman dutsen uhud tamkar ka ce hauren shi ya kai girman sokoto south to daɗa girman shi fa idan zai yi zaune ya miƙe ƙafa ba mamaki yana zaune nan sokoto ƙafafu ne na abuja fata shi za a sa ta yi kauri zira'i saba'in domin ya ji daɗin ɗanɗana azaba akwai abin nan tamoreceptors waɗanda ke cikin fata za a girmama su domin ya ɗanɗani zafin azabar yau kuma ba ta kai ta gobe ba ta gobe ba ta kai jibi ba kullum gwamma jiya da yau haka azabar take tana ta hauhawa ƙaruwa take ta yi ga sauran irin musibin da ke cikinta waɗanda muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya tsare mu to wannan jahannama sai ta kai kuka ga Allah cewa ɓangare na yana cin ɓangare ɓangare na na ƙuna ɓangare sai allah maɗaukin sarki ya mata umarni da cewa ta yi huci sai ta hura iska na zafi a lokacin zafi lokacin hunturu a lokacin bazara a lokacin hunturu kuma sai ta zuƙi iska ko kunga ta yi huci biyu ɗaya a lokacin hunturu sai ya zama sanyi saboda ta janya zafi ɗaya a lokacin zafi lokacin bazara sai ta yi huci shi na tsananin zafin da muke ji an gane na addinin musulunci ya tabbatar da rana tafiya take yi malaman geography na jiya suka ce rana tsaye take sun is stationary planets su suke zagayenta ko musulunci ya ce a jiri tajiri limustakarin laha rana tana gudu har zuwa ga matabbatatta sai suka ce to ayin qur'ani ya yi kuri kenan aka ce a ku dai kuka yi kuskure lokaci na tafiya lokaci na tafiya sai gashi sun gano ashe ita ma rana ba tsaye take ba tafiya take yi a kowane yini tana lashe kilomita miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari takwas wanda fa daga bangon duniya zuwa bangon duniya kilomita dubu goma sha biyu ne da ɗari takwas fama ta kilomita miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari takwas su take lashewa don haka tafe take su kuma duniyoyin suna tafe suna zagayenta tana tafe suna ta zagayenta ita ga ta nan ta zo tana tafiya su kuma ga suna zagayenta haka ake ta tafiya da inda aka faro tafiyar zuwa inda aka nufata akwai tsananin nisa shi ake kira universe shine alam da kake faɗi alhamdulillahi rabbil alamin to wannan bagire shi ake kira alam bagire ne mai matuƙa faɗi wanda duniyar mu a ciki bata kai ƙwayar gero a cikin najeriya ba to tun sadda rana take ta gudu turar da aka halice ta har yanzu bata kai bango na ƙarshen universe ba kuma tafi take babu bullet ɗin da ya gudunta an gane babu akwai lr bullet wanda shine mafi tsananin gudu to bai gudunta ba an fahimta to tare da haka kuma shekaru biliyan goma sha rana ga gudu take ta yi bata kai zuwa ƙarshen universe ba wanda kullum kuma sunkuya take tana su juda zuwa ga Allah ƙarƙashe al'arshi domin gabaki ɗaya ranar ma ƙarƙashe al'arshi take aiki. domin al'arshi ya game komi kursiyin ubangiji wasi'a kursiyuhu samawati ko wal'ard an gane so bisa ga wannan ashiyar wannan hadisin dai na daga cikin al'amura waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake ɓanci shi da sani ya ji hannama ke huci Allah da ya sani an gane akwai wani huci da rana ke yi wanda ake kira solar flare wanda wannan solar flare idan ta huro wuta ce za ta huro idan wutar ta zo ga duniya za ta yi ɓanna mai yawa wanda suka ce duk shekara wuraren 150 rana tana huro irin wannan wutar to yanzu ko gashi lokaci ya yi suka ce anytime kowane irin lokaci rana na iya huro wannan abin da ko ta huro shi duk motoci za su dakata su daina aiki jirage za su daina tashi sama kwamfuta za ta daina aiki telecommunication zai tsaya don haka za a koma zuwa ga dark ages shekarun da ake hawan raƙumma da jakuna an gane shekarun da wanda zai je makka sai ya haura raƙumi ya ta tafiya ya wata da watanni bai kai makka ba duka ƙarufa za su tsaya da aiki suka ce wallahi yanzu anytime ana ciki ya ke kira abin na injury time ko lokacin ya cika anytime kowane irin lokaci rana tana iya huro wannan abin wanda suke kira solar flare solar flare wanda idan ta huro shi fa zai yi banna da yawa musamman wannan duniyar tamu wadda take cike da al'amura na technology wanda suka ce za a shekaru masu yawa gabanin a sake gina wannan teknoloji ɗin kamin a zo a gyara wuraren waya wannan eh, telecommunication da motoci da menene su sai an shekaru aru-aru ana hawan raƙuma da jakuna sa'annan mutane da yawa za su mutu saboda zafin wannan hucin ashe su ma sun tabbatar da rana tana huci ko? to annabi ya ce wannan hucin min faihi jahannama yana cikin hucin wutar jahannama mala ci gaba da cewa akhbarana ibrahim ibn yaquba qala haddathana umar ibn hafsin qala haddathana abi hawala sanad wa ambana ibrahim ibn yaquba qala haddathana yahya ibn ma'in qala haddathana hafsun hawala sanad wa ambana amr ibn mansurin قال حدثنا عمرو بن حفص بن جياس قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى يرفعه قال أبردوا بالزهور فإن الذي تجدون من الحر من فيه جهنم mala ya ce babban malaminmu ibrahim ɗan yaƙubu ya ba mu hadisi ƙala shi kuma ya ce haddasa na amur ibn hafsin amur ɗan hafs ya ba mu hadisi ƙala haddasa na abi shi kuma ya ce babana hafsu ɗan giyas ya ba mu hadisi mala ya ce hawala sanad isnadi ya canja bi ma'ana ya karɓo wannan hadisi a wannan makaranta ya karɓo shi a waccan makaranta ya karɓo shi a waccan to idan ya faɗi isnadin wannan makarantar sai ya kawo isnadin makaranta ta biyu sai ya kawo isnadin makaranta ta uku to tsakanin isnadin wannan makarantar da wannan da wacce ya akan sa ha'un an gane alifin ba'un ta'un sa'un jimun ha'un wannan ha'un wadda ba ta da digo to ana karanta ta a matsayin hawwalar sanad cewa isnadi ya canja an koma kuma wata makaranta inda aka karanta hadisi ya ce wa an ba na ibrahim ibn yaquba babban malamin mu ibrahim dan yaquba kuma ya ba mu hadisin ta wata hanya qala haddathana yahya ibn ma'in shi kuma yace babban malamin nan abokin Imam ahmad bin hanbal Imam ahli sunna wal jama'a as-sabir fil mihna waton yahya ibn ma'in ya ba mu wannan hadisin haddasa na Hafsun, shi kuma ya ce Hafsun ya ba mu hadisi hawala sana ce isnadi ya sake canjawa wata hanya da aka karɓi hadisin ta uku kenan ko Ya ce wa an na amur ibn mansuri babban malaminmu mu da ake kira amr dan mansur ya ba mu hadisi qala haddathana amur ibn habs ibn Giyasin? shi kuma ce amur dan habs dan giyasin ya ba mu hadisi haddasa na abi shi kuma ya ce babana ya ba mu hadisi an al-hasan ibn ubaidillah shi kuma ya karbo daga hasan dan ubaidillah an ibrahima shi kuma ya karbo daga ibrahim an yazida bin ausin shi kuma daga yazid dan aus musa an harafi ne na jarra ko to amma kuma sai aka ce ibrahima ba ai ba a ce ibrahimi ba kuma aka ce yazida ba a ce yazidi ba menene dalili babu babu ɗaliban larabci nan ga jarun da majarur amma ko majarur an yi mishi fataha ta kasance alamar jarra maimakin kisira menene dalili ihin suna ne ismun layan sarifa ko? to layan sarifu mi a sababin kasancewa ta bai layan sarifu din kwarai da gaske saboda dalilai guda biyu na farko alamiya suna ne alami wanda ana iya yanka rago a samun mutum shi ko shi ake kira suna alam an gane akwai sunan da ba alam ba kamar mutum in ce mutum alam ne ana yanka maka ragu a sama mutum to sannan na biyu saboda suna ne ba jami'a ba larabci ba ne ibrahim an gane saboda annabi ibrahim asali ba balarabe ba ne mutumin ƙasar iraki ne iraki kuma asalinsu ba larabawa ba ne an gane wannan kun ganan saboda alamiya da kuma ajima shi dalilin da sa aka ce an ibrahima ba a ce an ibrahimi ba ko an harfu jarri wanda yake mabniyun ala sukuni ko wa kullu harfin mustahiqun lil bina wa minhu zu fathin wa zu kasrin wa dam ka aina amsi haisu wa sakinu kam so nan mun ga an tazo shi kuma ibrahima majarurun wa alamatu jarrihi alfatahatu zahira li'annahu mamnu'un min as-sarfi lil alamiya wal ajma an gane sai kuma aka ce an yazida bin ausin to shi kuma yazid me yasa ba a ce yazidi ba aka ce yazida saboda me eh ba mujawara ba ne shi ma ismun ne layan sarifu ko kuma ce mamnu'un min sarfi kamar ibrahima shi kuma dalili saboda yana bisa ga wazani na fi'ili idan nace yazidu mi a fasara tai ba fi'ili na mudari'i ba to idan suna ya kasance fi'ili mudari'i to wannan sunan ba a yi mishi jarra da kisra sai dai a mishi jarra da fataha an gane in suna ya kasance bisa ga ma'auni na ya kasance ma'auni na fi'ili mudari'i yazid an gane yanzu in aka samu mutum suna ya ƙara'u to ba a cewa ya ƙara'i ba a yi mishi kisra an gane saboda wannan dalilin na kasancewa sunan ainihin asali ne fi'ili ne mozari'i sai aka ɗauke shi aka mai shi ya kasance suna an gane wannan shi a dalilin da ya yasa yazid aka ce yazida ba a ce yazidi ba to daga yazid dan aus an sabit ibn qaisin shi ko daga sabit dan qais kaga sabiti an gane gashi ai mishi jarra da kasara ditai an abi musa shi ko daga abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari wanda ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah maɗaukin sarki ya ba shi zaƙin murya wajen karatun alƙur'ani wata rana annabi ya saurari karatun abu musa al'ashari ya ce laƙad utiya haza mizmaran min mazamiri ali dawud lalle an ba shi algaita watan zaƙin murya irin na iyalan annabi dawud domin annabi dawud mutum ne mai zaƙin murya wajen karatu har ma malamai na tarihi ban san ingancin maganar ba suna cewa duk da akuya ka tabbace sai a ce a ta wajen dawuda tana can sauraren karatu tsuntsaye ƙur'ani ya tabbatar da tsuntsayen kuma suna zuwa su yi saurari duk da dabbobi jin zaƙin murya suke yi to wannan abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Uhu. yana ɗaukaka hadisin zuwa ga annabi da duk aka ce ma hadisi Uhu? to ana nihin anin nabi sallallahu alaihi wasallam an gane ala ya ce Abri dubi zuhuri ku sanya ga sallar azahar fa innal lazi tajiduna min alhari domin ko lalle abin nan da kuke ji na zafin rana min faihi jahannam yana cikin hucin jahannama an gane kunga duka je ma'ana ɗaya ce ana gwada mini lokaci sai mu karanta tambayoyi kenan ko muna iya samun tambaya ɗaya ko tambaya biyu mu karanta sa'annan mu tashi saboda an rubuto mini lokaci ya cika malam ni ne na biɗi auren wata yarinya ina zuwa fiye wurinta har shaidan ya shiga tsakaninmu muka aikata alfasha tare da ita sa'an nan aka turo aka yi magana na aurenta shin ya halatta aure na tsakani na da ita ko bai halatta ba to anan malamai sun ce za ta yi istibra'i ko sai a samu koda jini guda ne ta yi na istibra'i domin a tabbatar da cewa ba ta da ciki idan an samu wannan kana iya ka aure ta amma ka yi istighfari kai ma kanka ita ma ta yi istighfari domin kun aikata aiki na asha sannan irin wannan alal haƙiƙa yakan jawo matsaloli bayan an yi aure domin duk lokacin da ka fita ba za ta iya amincewa da kai ba za ta kama ka ko saboda ta san kana aikatawa kai ma a duk lokacin da ka ta fita hankalinka zai tashi domin za ka yi zargin cewa ba mai kamun kai bace tana iya ta je ta aikata aiki na sha da wani don haka sai a yi ta samun matsala don haka ina kira ga samari a duk lokacin da kuka nemi aure to da Allah a yi ƙoƙari a tura iyaye a yi magana a ɗaura aure idan za a yi fira kuma a san yadda yadda ake yi ba za a keɓe a rufe ɗaki a sa ɗan makulli a rufe ba idan namiji da mace suka keɓantu annabi ya ce wane ne na uku ɗinsu shi ne iblis ko? kunga iblis zai riƙa zuga ka ya kuma rika zuga ta na cewa ta aikata alfasha kai tsaye sai ku ga cewa ko afka zuwa ga alfasha an fahimci wannan don haka ai kokari a kiyaye allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mai tambaya ta biyu yana cewa malam shekaru na arba'in da biyar amma kuma ba ni cika sallah to yanzu na ji wa'azi ina so in gyara ya zan yi kun ga idan aka ce ya ranka salloli na shekara arba'in da biyar kun ga akwai matsala kullum sallah biyar ga wata sallah nawa kenan dari da hamsin kun, ga shekara fa kun ga sallah dubu da dari takwas to dubu da dari takwas ila ya balaga shekara sha biyar ciki arba'in da biyar sai a yi so talatin kun ga dubu dari biyar da arba'in ko anya yana iya ranka sallah kuma ga waɗanda kuma kullum sabuwar sallah yi aka ko ba haka ba ga ta kowane yini sannan ga ta sallah a ba wa raka'a ba wata raka'a hudu ce wata uku ce wata biyu ko to sallah sukutum zai yi guda 540 in ko raka'o'i ne sai ka ce to multiply by 17 kaga an kusan raka'a miliyan goma kun ga ba su rankuwa ba abin da zai illa ya istighfari ya tuba ya ci gaba da yin sallah daga bakin nan Ataubatu ta tajibbu ma qablaha ko tuba tana rushe laifin da aka yi gabaninta da bakin nan da ya gane cewa dai ya kuskure sai ya ci gaba da cika salloli ne abin da ya baro baya kuma ya ta istighfari a kai ne an fahimci wannan amma kada a ɗaukan ma mutane ta kalifin cewa sai an ranka duka waɗannan salloli addinin musulunci addini ne mai sauƙi idan aka ce sai ya ranka waɗannan sallolin wanga zai iya zama dalilin ya kasa ko ga baki ɗaya ya bari wanda yanzu haka ma bayan ya tuba ɗin tangal-tangal tun da bai koyi ta tun yana ƙarami ba za a kama tafiya tangal-tangal wata rana yana tana batun kucce mai ana ta tafiya haka nan sannan kuma garin kwaraka a miliyan kusan goma kun yana da wahala aƙalla kullum safi ƙila su yaran ka raka'a ta kai in zai shekara ɗari duniya bayan arba'in da biyar ɗin nan to zai a kullun safe bai kasa yin raka'a ƙila dubu ko raka'a dubu biyar kaga ya zama ƙamboli kenan ko? kun ga wannan yana daga cikin saukin da aga shari'a musulunci akwai wani mutum da ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi wallahi na halaka annabi ya ce wa ma halaka ka mi ya halakar da kai ya ce ga azumi na afka ma matata bi ma'ana na sadu da matata annabi ya ce to abinda za ka yi ka yi kafara ka yi azumi sittin matsayin azumin nan guda da ka sadu da iyalinka ya ce ya rasulallah in kasa daure ma guda sannan in iya yin sittin ta ga ta yi kwalliya ta feshi turari da sauransu ya kasa hankure ne guda to na ga ya hankure ne sittin annabi ya ce to ka yanta wuya ya ce ai shi talaka ne ka ciyar da miskini ya ce to ya rasulullah ni talaka ne ban da abin da zan ciyar da miskini annabi ya ce to a kawo sanhu na dabino aka kawo dabino ya ce to ka ce ka ciyar da miskinai da shi ya ce ya rasulullah dabino an gaga wanda ya fi ne talauci zan bayar da shi annabi ya ce na'am ya ce to wallahi faɗin garin madina babu wanda ya talauci na annabi ya ce to ta yi ka ciyar da iyalinka Sabai suka ce annabi ya yi dariya a lokaci har sai da haƙoran shi suka bayyanu kun gaida shari'a take da sauƙi ko wani ba ƙauye shi ma ya zo wajen malaman ƙauye ya musu fatawa suka yi mai fatawa mai mugun zafi ya ji bai gamsu ba sai ta kaya wajen annabi sai samu rangwame shina da ya dawo garin sai buga ihu mutane suka taru ya ce na zo daga wajen mahi alkhairin mutane kun da musulunci yake da sauƙi ga zo koyi sara al-yamani ko kuma kamar yadda wasu malamai ke fassara ko kuma ya kasance wani ne wanda ba shi ba wanda ya shigo cikin masallaci yana zuwa kawai sai ya kware wandon shi yana jin fitsari sai ya tsuguna kawai yana fitsari Sabai suka zaburo da takubba wani irin walakanci ne baka ga wurin fitsari ba sai masallaci ko masallaci ko masallaci annabi annabi ya ce ku kyale shi ku ɗeba guga biyu ta ruwa ku zuba ma fitsari bayan ya gama fitsari annabi ya ce ai waɗannan masallatayen ba a gina su don yin fitsari ba an gida suna don ambaton Allah a yi sallah da sauransu ya ce na'am yanzu ya gane aka tayar da sallah can ana cikin sallah sai ya yi magana bai san ba a magana cikin sallah ba wannan ya hararo shi wancan ya hararo shi sai ce ko na ba ni na shiga uku kun ya sake wata magana ko da aka kammala sallah ya ce wallahi ashe ina tare da mafi alkhairin mutane ya ce bai buge ni ba bai zage ni ba bai yi min wata kalma ta ashar ba ya ce gyara min kawai ya ce ai sallah cikinta ba a magana karatun ƙur'ani ne ake yi da tasbihi da sauransu ya ce amma bai yi min komai ba to shi kotun da mutumin kawai ne sai ya riƙe wannan ya miƙe sallan nafila sai daga hannu ce Allahumma rahamni Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan yace ya Allah kai mini rahama ni da Muhammadu dai kada ka kowa rahama in bancin mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka qad wasi'an ai ka kuntatar da abu mai yalwa rama Allah ta takaitu ga mutum biyu kurum ya rasulullahi to ai duk waɗannan da mai harara ta sai mai daga takobi kai ɗaya ne baka yi mai haka nan ba shi yasa ni kuma nika addu'a daga ni sai kai kun ga yadda annabi ke ta sassafta al'amura ko to haka musulunci yake babu wanda lan yashadda dina ahadun illa galabahu babu ɗaya wanda zai tsananta addini face addini ya buwaye shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na ganin saboda lokaci anan ne za mu dakata da karatunmu na yau sai wani sati idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu anan wani satin za mu fito da account number na wannan foundation na fadimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam islamic foundation na san lokacin ramadana mun ba mutane forms ko sun cika kowa ya ɗan sa ɗan abin da zai iya basuwa mai naira ɗari mai hamsin domin a samu a ɗauki nauyin waɗanda suka musulunta a kuma samun musu sana'o'i duk da yake mutane yanzu sun mai da abin ya koma wani al'amari na daban kwatsam sai ga an jihomin mutum ya taho ya musulunta ya zo yana ta wani kame-kame yana ta ɗumumuwa na ƙarerayi a haɗa kai da kai musulmi a ci amana addinin Allah kun ga wannan ba abu ne mai kyau ba ka zo ka kawo wani wai a ɗauki kuɗi a baku ku je ku raba ya koma ya ci gaba da kafirce shi to ba mamaki kai tunaninka daban shi nashi daban kai kana tunanin ka zo a baku dubu hamsin ku je ku raba shi kuma yana tunanin in ya zo ya zai yi ya yi kidnafin ɗin malamin ya samu miliyan ɗari kaga kai ka kawo shi ko sai koma kuma salilami cewa wallahi ban san haka yake ba kaza kara itace da haka mutane a kiyaye cikin waɗanda ma suka musulunta namu cikin azumi muna biye da su mutum ɗaya kurum ne cikinsu muka samu da matsala sufa dai yanzu da nake magana da lokacin suka musulunta har zuwa yau bakin gwargwado muna biye da su mun fahimci cewa su akwai alama mai girma ta cewa musulunci ne na gaskiya mutum ɗaya ne kurum cikinsu wanda ya yaudara muka gano cewa ba musulunta ne ya yi ba ya zo ne kawai ya neman kuɗi ya gudu yanzu haka kuma ya gudu ɗin har sata ma ya yi sa'annan ya gudu ga ba abin kirki ba ne don haka ba haka kurin mutane za su yi ta kwasa mutane suna kamin gida cewa wani ya musulunta ba su bari a buɗe ofis sai su yi ofis ɗin za a naɗa mutanen da za su zauna su yi wannan aikin za a koya musu sana'o'i da sauransu ko kai da kake musulmi idan kana son a koya ma sana'a ba a baka jari ba a koya maka sana'a sai mu ɗauke ka a kai ka wajen tela ya koya maka ɗinki ko kafinta ya koya maka buga kujeru da sauransu ko mai gyaran mota ya koya maka gyara an fahimci wannan duka za mu yi wannan akwai ma waɗanda za a koya ma gyaran irin waɗannan manyan motoci wanda ga yini sai ka haɗa dubu ɗari ma za mu ɗauki injiniyoyi ƙwararru insha Allahu ta'ala za su koya musu yadda ake komai ta yadda za su iya dogaro da kansu madu Allah a kiyaye a daina yaudara a daina ɗauko mutane waɗanda ba a tabbatar da musuluncinsu ba domin yaudara a kawo wanda ya cuci addinin Allah fa ya sani fa cewa tun nan duniya sai Allah ya kama shi gabanin gobe kiyama ya mishi mafi tsananin damƙa Allah maɗaukin sarki ya taimake mu rabbana atina fid duniya hasana